de lundi à mardi au moment où une rame passait de... Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga birnin kwannin jamhuriyar Nijar kan mitoci 16 25 Ana iya samun mu a kodayaushe a duniyar gizo a voahausa.com ko sashen hausa.com. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar ta Nijar suna iya kama mu a waɗansu gidajen rediyoka masu zaman kanunsu da suka haɗa da sarauniya amfani fara'a nomad da lol da niya fm da ke birnin kwanni sai tashar mu ta voa africa da ke birnin mai akan mita 200.5 a ghana ana iya samun mu a alfa rediyo a birnin kumasi. Masu sauraron mu Haruna Mamman Bako ne ya bullo muku a cikin shirinmu na musamman wanda a yau zai zo muku daga birnin kwannin jamhuriyar Nijar ta taimako ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai. A cikin shirin na yanzu za ku ji cewa hukumar tsaron farin kaya ta DSS a tarayyar Najeriya ta gargaɗi wasu rukuni na shugabannin addinai da jagororin jam'iyyun siyasa da su daina yin kalaman na tunzura jama'a da neman canza gwamnati karfi da yaji. DSS ta yake da da zazzafan gargaɗi ga irin waɗannan mutane da su yi wa kansu kiyamun laili su shiga taitayinsu da ma kungiyoyin da suke musu zagi. A jamhuriyar Nijar kuwa an samu ci gaba sosai a yakin da ake ci gaba da yi da cutar corona virus a garin Galmi da ke yankin jihar Tawa bayan kamarin wannan cutar a 'yan watannin da suka gabata. Yawan coronavirus ya rage bisa watan December watan January lokacin da muna sha wahala kamar kace. Muna dauke da shari'an kasa da hukuma da sharhin jaridun jamhuriyar Nijar sannan mu kammala da nasihar mallamai albarkacin watan Ramadan. Amma duka wannan zai zo muku ne bayan kun saurari labarin duniya daga Washington DC. wanda a jiya litinin kasar india ta samu sabbin kamuwa da cutar covid-19 368,147 karo na goma sha biyu a jere da kasar da take kudancin asiya ta samu sabbin kamuwa da ya kai akalla 300 shugaban amurka joe biden ya sanar a jiya litinin cewa amurka za ta karbi 'yan gudun hijira biyu a wannan shekarar kudi adadin da zai ninka wanda shugaba trump ya kayyade sau hudu kana an kashe mutane da dama a jiya litinin a wani hari da ake zaton mayakan jihadi suka kai a kodiyar wata unguwar da ke cikin lardin kumanjari a gabashin burkina faso assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya makeri a jiya litinin kasar india ta samu sabbin kamuwa da covid-19 368 da 147 karo na goma sha biyu jere da kasar da take kudancin asiya ta samu sabbin kamuwa da akalla suka kai dubu ɗari uku yayin da india ke da serum institute of india ma'aikatar samar da rigakafi mafi girma a duniya kashi biyu cikin ɗari na yawan al'umma biliyan ɗaya da miliyan ɗari uku kacal ne suka samu rigakafi a cewar rahotanni majalisar ɗinkin duniya ta faɗa jiya litinin cewa tana aiki da indiya domin yaƙi da labaran ƙarya game da rigakafin covid-19 da kuma yadda cutar ke yaɗo mai magana da yawo majalisar ɗinkin duniya stephen dujarric ya ce kwamitin majalisar ɗinkin duniya na aiki da gidajen rediyo a unguwanni a faɗin ƙasar da ke watsa shirye-shirye ga mutane miliyan goma sha bakwai a yankunan karkara akan fahimtar da su muhimmancin allurar rigakafin da kuma hanyoyin kare kai daga coronavirus shugaban amurka joe biden da a bayan yanke shawarar riko da adadin 'yan gudun hijira mafi karanci a tarihi da tsohon shugaba donald trump ya ce za a karbe su a amurka a wannan shekara a jiya litinin ya sanar cewa zai ninka wannan adadin sau hudu ya ce ina sauya shawara ta amurka za ta karbi 'yan gudun hijira dubu sittin da biyu a wannan shekarar kuɗi shugaban yana faɗi a wata sanarwar da ya fitar a jiya litinin da rana ya ce wannan na goge wancan adadin mafi karanci a tarihi na karɓar mutane dubu goma sha biyar wanda ya saba wa darajar amurka da take marhabi da kuma taimakawa 'yan gudun hijira wannan sabon adadin zai sa amurka ta ƙara ƙoƙarinta kamar yadda ta saba yi a baya ta faɗaɗa ƙarfinta na karɓar 'yan gudun hijira har ta kai ga manufarta na karɓar mutane 125 da nake so mu rika karɓa a kowace shekara in ji biden shugaban kungiyar fafutukan 'yan gudun hijira ta kasa da kasa ta refugees international eric b. schwartz ya ce wannan lokaci ne na alfahari da kuma tarihi a lokacin da ake tsananin buƙatar taimakon jin kai karɓar 'yan gudun hijiran ba wai ya nuna tausayawa kawai ba ne amma kuma ya ƙarfafa sha'anin tsaron amurka kana zai haɓaka tattalin arziki ya kyautata al'ummarmu haka zalika ya nuna aniyarmu ta yin aiki da wasu gwamnatoci akan manyan matsaloli da duniya ke fama da su an kashe mutane da dama a jiya litinin a wani hari da ake zato mayakan jihadi ne a kudal wata unguwa da ke cikin lardin kumanjari a gabashin burkina faso wasu majoyi suna faɗa wa kamfanin dillancin labaran faransa ta afp 'Yan bindiga masu yawan gaske dauke da makamai ne suka kai hari a ƙauyen kudel da safiyar jiya Litinin suka kashe fararen hula da dama. Wata majiyar rundunar tsaron haɗin gwiwa ta yankin tana faɗawa AFP. jami'in kungiyar volunteers for the defense of the fatherland vdp a takaice wata kungiyar tsaro ta fararen hula da ke taimakawa a yaki da masu ikirarin jihadi tare da rundunar tsaron kasar ya tabbatar da kai harin yana mai cewa akalla mutane 20 zuwa 30 ne suka mutu sai dai jami'in ya ce wannan adadi ne na wucin gadi saboda mutane sun arce daga ƙauyen wanda ya ce mutane da suka mutu sun hada da maza da mata kasar burkina faso da ake mata kallon matalauciya a afirka ta yamma ta yi ta fuskantar hare-haren 'yan ta'adda masu ikirarin jihadi tun cikin shekarar 2015 kamar yadda yake faruwa a makwabtanta da suka hada da mali da kuma niger labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa da murya amurka a birnin washington dc Jama'an kurdawan iraki sun dora laifin rashin ingantaccen tsari tsakanin rundunar tsaron tarayya da na yankuna cewa shine ya yi sanadiyar gagarumin hari da isis ta kai a ƙarshen mako harin da ya kashe sojojin kurdawa guda uku kana ya jikata wasu guda biyu harin na ranar asabar ya auna wani sashen rundunar sojin kurdawa ne a altin kupri wata gunduma a lardin kirkuk mai arzikin mai da iskar gas wanda yake cikin yankuna da ake kiransu na tsakanin bagadaza da kuma gwamnatin kurdawa mai cin gashin kanta a arewacin kasar mun yi ta kashedi ga gwamnatin tarayyar iraki da kuma kungiyar haɗaka ta yaƙi da kungiyar isis game da sake yunkurowar isis da kuma ci gaba da barazana da kungiyar ke yi inda take amfani da rashin tsarin tsaro tsakanin yankuna da ke takaddama da juna in ji shugaban gwamnatin yankin kurdawan na cirwan barzani yana faɗa a wata sanarwa bayan harin. Labarun duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Halin yanzu za mu leƙa a taskar hoton da muke ɗauke da su inda hukumar tsaron farin kaya DSS ta tarayyar Najeriya ta gargaɗi wasu rukuni na shugabannin addinai da shagororin jam'iyyun siyasa na tarayyar ta Najeriya da su daina kalamman tunzura jama'a da neman canza gwamnati karfi da yaji domin haka a cewar hukumar na iya wargaza ƙasar kamar yadda za a ji harin bayani a wannan rahoton rahoton na Hassan Maina Kaina daga birnin tarayya Abuja. Hukumar tsaron farin kaya ta DSS a Najeriya wacce ta ce wasu shugabannin addinai da kuma wasu tsoffin shugabannin siyasa na yin munanan kalamai irin na kawo rudani a cikin ƙasa da hakan ko kaɗan ba za a amince da shi ba. DSS wacce ta yi Allah wadai da irin jawabai da kalaman neman canza gwamnati ƙarfi da yaji ko kuma neman yi wa gwamnati bore wanda hakan ka iya da ƙasan nan. dss ta ce irin waɗannan mutane da ke kan gaba wurin waɗannan kalamai abin bakin ciki manyan mutane ne a cikin jama'a waɗanda ake girmama su da kuma ya kamata a ce masu kishin ƙasa ne da bai dace su bari son rai ya kai su ga ƙoƙarin ganin an rusa ƙasan nan ba wata sanarwa da kakakin hukumar dr peter kunya ya aiko mana ta ce tsarin mulkin demokaradiyya in ji hukumar ta dss wanda ya bada damar 'yancin faɗin albarkacin baki amma kuma bai bada damar yin kalaman tunzuri da ka iya neman canza gwamnati ba canza gwamnati in ji ta ta hanyar akwatin zabe ake yin sa a saboda haka dss ta aike da zazzafan gargaɗi ga irin waɗannan mutane da su yi wa kansu kiyamun lele su shiga su da ma ƙungiyoyin da suke musu zagi waɗanda aikace aikacen su ka iya rugurguza ƙasar nan Hukumar ta DSS ta ce kwanan ta gayyaci wasu muhimman mutane kan irin kalaman da suke yi, waɗanda suka shaida mata cewar ba ainihin abin da suka faɗa aka nakalto daga gare su ba, amma duk da haka ta ce ta ja kunnen su. Hassan mai na kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. To yanzu kuma sai jamhuriyar Nijar inda jami'an kiwon lafiya na babbar asibitin garin Galmi da ke cikin jihar Tawa suka bayyana cewa a 'yan kwanakin na ana samun karamcin masu kamuwa da cutar corona coronavirus a garin na Galmi sabanin watannin baya da cutar ta yi kamari a wannan garin kamar inda za a ji karin bayani daga bakin Dr. Marcus Megal wani dan asalin ƙasar Amurka kuma ɗaya daga cikin jami'an kiwon lafiya na babbar asibitin Galmi a wata hira da muka yi da shi ta wayar salula. a ah, mun yi testing kwashi-kwashi da yawa a bisa coronavirus ba mu samu a ah, tabbacin ka da yawa ko tabbacin masu fama da wanga ciwo da yawa akwai mutum daya kadai a cikin watan april da mun samu yana da coronavirus akwai wajen talatin mun kwashi mun gani ko akwai ko babu amma ba su da abin a bisa na'ura na muna yi ma Allah godiya sosai mutum da ya rage sosai kamar yawan coronavirus ya rage bisa watan December watan Janvier lokacin da muna sha wahala kamar kace. To eh, daga cikin waɗannan watanni da suka wuce da suka gabata wane wata ne kun kai samun yawan mutanen da suka kamu da wannan cutar? Eh musamman watan December da kuma wata Janvier su ne suka zama na farko a cikin kamar samu a wanga matsala kamar a lokacin da kai da ni muni hira a watan jan biyar muna cikin fama sosai a yin baka misali kamar ashirin ga wata november mm-hmm. a cikin kasar mu ta nijer eh, da akwai mutum kamar miliyan ashirin da hudu mm-hmm. a wanga lokaci akwai dare da sha hudu da suna da wanga ciwo confirme wato tabacin a ciwo amma bayan ashirin ga wata november wato watan sha daya an ga abin ya kare sosai har da sha bakwai ga watan sha biyu an ga akwai dubu da arba'in da tara a cikin nijar duka-duka da mu ma a cikin watan December watan sha biyu da kuma watan daya mun zamo a fiye da mutum dari da arba'in da suna da tabbacin ciwo wato suna da wanga matsalar coronavirus don haka watan sha biyu da watan daya su suka zama muna lokaci da wahala ya yi yawa amma tun wancan lokaci da zahi ya shiga da kuma coronavirus ya rage a cikin nishiyar Ah, su ah, yawan kamu da wanga ciwo ya yi dama sosai wato muna ma Allah godiya da ah, shi Allah ya yi aiki ta wurin tukunkuli da mutane suka sa kamar kariya fuska mm-hmm. da har yanzu muna ba da shawar a yi amfani da waɗannan abubuwa a cikin likita dukkan ma'aikata muka ba su a ka'idodi su sa wanga tukunkuli domin kada abin ya yadu sosai hmm. amma duk da haka muna iya mace abin ya yi dama sosai har da an ka samu mutum daya da yara da wanga ciwo a cikin namu babban likita watan hudu to yanzu ana iya cewa wannan shigowar zahi yana ɗaya daga cikin abin da ya sa abin ya yi dama eh eh yana tunani wanga shigawa za wato akwai takamna da yawa a cikin masu yi bincike ko can turai ko nan afrik akwai takamna da yawa a bisa me yasa wanga ciwo ya kara yawa me yasa ya rage yawo domin kun sani har yanzu a cikin misali a cikin India, hind kenan akwai mutane da yawa har da likitoci can suna fama domin haka ba mu iya mu ce matsalar coronavirus ta watsi duka-duka ina a cikin duniya da kuma yana da wuya domin wurare kamar namu ba mu da likitoci masu yawa da suna da kamar ababen auna coronavirus domin haka babu shaka akwai buyayen ka wato mutane da suna da ciwo amma ba su samu a yi musu gwaji ba a samu kamar a tabbata suna da ciwo ko a'a. Masu sauraron mu kar ku sha'afa muna kawo muku waɗannan shirye-shiryen ne na musamman daga nan birnin kwannin jamhuriyar Nijar tare taimako ofishin muryar Amurka da ke birnin Mai a halin yanzu ga Muhammad Ibrahim Kwari ɗauke da shirin 'yan ƙasa da hukuma. 'Yan ƙasa da hukuma. Mulkin kai ba san kai ne ba, ba ni ke kafa a ci daɗi ba, ba alkawarorin karya ba. inda masu irin wannan a gaba yancin bai tsina na komai ba sai an masu saurare assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma da ni mahmud ibrahim kwari zan gabatar wanga abu san bai kawo kallo ba bai kamata a ce gwamnatin tarayya ɗoku kawai mukamai babu ɗan jihar Sokoto gaba ɗaya daga shugabancin wagga makaranta ta ce kuma ɗi eh, ci gaban Sokoto na ta kai. Mu an ƙasar gidan Madi tanga da local government abin ya zo mu da sabon salo. Mu yadda akwai karakta amma me yasa aka wa wasu jihohi mu jihar mu Sokoto ba ya mana ba. Me muka fara government? Constitution shi ya zo da fara karakta kuma don gudun haka kada a yi zalunci wasu mutane ya zamanto su rasa madawa ko inda za su tasamma. Shi yasa an kasa ta cikin tsarin mulki. Masu yau shirin 'yan kasa da hukuma ya leƙa jihar Sokoto ne da ke arewa maso yammacin Najeriya domin jin ƙorafin Sokotawa akan kunshin shugabancin gudanarwa da na mulkin tafiyar da harkokin sabuwar kwalejin ilimi ta tarayya da gwamnatin Najeriya ta kafa a garin gidan Madi na karamar hukumar Tangaza. A dakace mu. Harkan ba ya zan kurra daga lotan nan ne zai fara amfanin kansa yana kikura. ya bido haƙƙinsa ya tattara ji ko ke nasa samura ya zamanto da ne mai himma bisa sa Madalla. Masu rare a bara ne gwamnatin Najeriya ta kafa sabbin kwalejojin ilimi na tarayya guda shida ɗaya a kowace shiyoyin siyasa na ƙasar. Hakan na daga yunkurin gwamnatin na haɓaka al'amuran koyon ilimin malinta a ƙasar. Daga cikin kwalejojin ta shiyar kudu maso yammacin Najeriya an kai ta jihar Osun ne, ta shiyar kuryar kudanci jihar Edo, ta shiyar kudu maso gabas jihar Ebonyi, ta shiyar tsakiyar Najeriya jihar Benue, ta shiyar arewa maso gabas kuwa an kai ta jihar Bauchi ne yayin da aka kafa tashiyar arewa maso yammacin Najeriya a jihar Sokoto. bayan amincewa da kafa waɗannan kwalejojin ilimi guda shida a 'yan kwanakin da suka shuɗe ne gwamnatin najeriya ta fitar da jerin sunayen shugabannin gudanarwa da na kula da harkokin mulkin tafiyar da ayyukansu sai dai al'ummar jihar Sakkwato na korafi akan yadda suka ce a mayar da sokoton saniyar ware wajen kunshin shugabannin da za su ja ragamar kwalejin ilimin da aka kai sokoto mai mazauni a garin gidan madi na yankin karamar hukumar tangaza mu mu an ƙasar gidan madi tanga da local government abin ya zo mu da sabon salo ga dukkan lamari an ka ce an kawo ci gaba ga ƙasa to ya kamata wannan community a ce an ba shi wata dama ta daban to ce ga shi an naɗa shugabanni waɗanda gaba ɗaya jihar sokoto babu sunan kowa to tsakanin da allah wannan al'amari ya ɗan zo mana kamar abin da bamu zata ba inda makaranta ce ta tarayya an sani kowane shi na da damar da zai mulki wannan wuri ko kuma zai zama shugaba a wannan wannan wuri to amma kasancewa an kawo ta jihar Sokoto mu mun yi tsammanin akalla mu samu mutum biyu ko uku cikin waɗanda za su jagoranci wannan makaranta din sunana Abubakar Sa'idu Abbas Gidada baya yiwa ka ce eh kana son ka sa waɗanda al'umma su ci gaba amma ka kawo musu wanda ba ko wanda ba san abin da an matsalolin su ba ka tursasa shi ka ce ya jagorance su gaskiya ya kamata a diba a gani wanga abu san bai kawo kallo ba bai kamata a ce gwamnatin gwamnatin tarayya ta ɗoku kawai mukamai babu ɗan jihar Sokoto gaba ɗaya daga shugabancin wagga makaranta ta ce kuma i ci gaban Sokoto na ta kai. Sunana Nura Garba a wannan abin bai kawo kallo ba gaskiya an saba ma eh, doka so wannan abin an tauye hakkin wasu al'umma don haka muna kira da a duba wannan abin a gyara a kai ne don mu samu wakilci kyakkyawa kuma a samu abin da ake bukata na samun ilimi da kuma samun wakilci na kowace jiha daidai gwargwadon iko don in ba su samu wakilci kyakkyawa ba kenan wani abubuwa da suke bukata a cikin makaranta nan ba za su same shi ba kama daga doka ma'aikata ne kama daga ba da gehe na ɗalibai duk sokoto za su samu matsala a kai don haka muna bukatar a samu wakilci daga sokoto cikin waɗannan manyan ma'aikatan da aka zaba na waɗannan makarantun nan baya ga al'ummar yankin tangaza da sauran sassan sokoto shi ma kwamarin muhammad mansur aliyu da ke zaman shugaban kungiyar malaman kwalejin ilimi ta najeriya reshen kwalejin ilimi ta shehu shagari da ke garin sokoto ya yi tsokaci akan wannan batu a kowace kwalejin ilimi da aka kirkiro sabuwa an ɗauko 'yan asalin jihar an ba su rikon waɗannan maɗaban mulki na wannan makarantun ne da an kai amma abin bakin ciki ta tamu da ke gidan madi sai aka yi muna abin da mu ba mu gane ma abin da aka yi ba sai aka yi mana wankin mallin mashaya na inda an ka ɗauko mutane daga jiha guda aka tallabo aka ɗauko aka kama su jagoranci wannan babu inda ɗan jihar sokoto ya hito yanzu misali zan baka a eh, kwalejin ilimi ta jama'are da aka yi sabuwa ce ta jihar bauchi an ɗauki da shugabanta wato probos da magatakardanta da mai kula da harkar kuɗinta da mai kula da harkar ɗakin karatu wato laberian dukkaninsu 'yan bauchi ne kuma a cikin shugabannin ta za su kula da ayyukan da ya kamata wato gabanin council akwai dan bauchi in ka tahi a college of education technical da dalo an ɗauko malami daga kwalejin ilimi da ke obudu aka ba shi rikon da dalo amma shugaban da za su aiki ta da shi na gabanin council aka ɗauko dan ikea dalo rajistara dan ikea dalo basa dan ido to mu me yasa a gidan madi a nan jihar sokoto shin mun rasa yan jiha ne waɗanda ba su rika makaman amma ka ɗauko mana da shi probos din shugaban shugaban makarantar da takardanta da kuma shi wanda zai kula da harkar kuɗi da kuma harkar kula da ɗakin karatu wato liberian aka ɗauko mana uku daga cikinsu daga jihar kebbi kuma daga gwandu emirate na hudun bamu ida tabbatarwa dan kebbi ne ko dan katsina ko dai daga ina heto ba dan jihar sokoto ba ne mu yadda akwai karakta amma me yasa aka wa wasu jihohi mu jihar mu sokoto ba ya mana ba me muka fara gamma dole a dawo a canza wannan tsari an tattara muri guda an maki an shi mu dusson to ka ba za mu yadda da haka ba su yarba an ba su nasu musu yan tsakiya a yi musu yan gabaci a yi musu inyamurai a yi musu munan jihar sokoto mu da anka jaddada ilimin da addini wai mu za a kama wani shi koya mana da aka mulkin kwalejin ilimi wala ba abu gaskiya karakta commission ba ta yi aikin ta ba in ta kama mace kotu muna zuwa kotu shi an mataki na doka comrade muhammad mansur aliyu kenan na kwalejin ilimi ta shau shagare da ke sokoto za mu ji ko mai ofishin shiyar sokoto na hukumar tabbatar da daidaitar rabon mukamai da na ayyukan ci gaba a najeriya ke faɗi wato federal National Character Commission a dakace mu. Duka da an so shi ya inganta kasa ta tarar da waɗansunta za su yi sha'awa su ziyarce ta da kafar su su zo su yi kallanta komai ba mai iya kushe ta kan koka bar talakawanka a cikin yunwa da zaman bukka. ko yawon maula ko sadaka ka sani har yanzu suna sarka kowa ya gani zai zage ka To dangane da wannan batu wakilin sashen Hausa a Sokoto, Muhammad Nasir ya tuntubi ofishin shiyar Sokoto na Federal Character Commission, wato hukumar da ke kula da sha'anin raba daidai ga mukaman gwamnati da ayyukan raya ƙasa a Najeriya, kuma sun tabbatar da wannan ƙorafi. Sai dai jami'ar hukumar a Sokoton Hajiya Fatima Muhammad Urno. wadda ta ki amincewa a ɗauki muryarta a na'ura ta ce hurumin shugaban ƙasa ne ya naɗa mutanen da yake muradi a kowanne mukami. To amma barista Mu'azu Liman bo wani lauya a Najeriya na cewa. Constitutional provision ne don ita da kanta ai tana cikin constitution. Saboda tsarin ƙasa in an ka ce babu abun nan hukumar ba daidai to ƙasar za ta zamanto ta wasu mutane ta wasu mutane su kuma za a fitar da su cikin ƙasar ko da za su zauna cikin ta bisa ga rashin rashin adalci ga rabo to constitution shi ya zo da federal character kuma don gudun haka kada a yi zalunci wasu mutane ya zamanto su rasa madawa ko inda za su tasan ma shi yasa an kasa ta cikin tsarin mulki kuma an ma fawa din da aka gare su ba wai ta mukamai ba ko har da infrastructure ko su an kai provision ya zan lopsided federal character tana iya kara duk wanda ya kare wannan ka'ida ta firar karakta ma'ana tara ba daidai kamar da yake wasu sun ɗaya korafi a nan sokoto kuma sun ce ko da matakin shari'a za su iya ɗauka doka ta ba su dama irin su dauki matakin shari'a akan tunkara irin wanga appointment din eh suna iya muddin dai kai ai dan jihar Sokoto ne kuma rabonka ne na jihar Sokoto aka yi rabo ba daidai ba kuma uh, sunan hukumar hukumar ba daidai to yanzu an yi rabo ba daidai ba barista sa liman ya ba kenan. kuma shine cigamakin shirin 'yan kasa da hukuma na yau sai makon gobe idan allah ya kai mu a ƙasa duka kan ba tarbiyya ba ci gaba sai ta tsaya baya sai girman kai ka. Yanzu a madadin daukacin abokan aiki musamman Muhammad Nasir, Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum. Ni garba ina tausan kanmu ba ma fatawar ne samu. sai za a ido a wajen damu me ya ni ta bidar ilimi. Toma Dalla an gaida Mahmud Ibrahim Kwari yanzu kuma ga Suleiman Barma dauke da sharhin jaridun jamhuriyar Nijar. Za mu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Lanketar wacce ta ruwaito cewa yanayin tsaro na bada tsoro a jamhuriyar Nijar. sakamakon yadda 'yan ta'adda suka zazafa kai hare-hare a yankuna da dama a makonnin baya-bayan nan a wani lokacin da aka yi zaton kura talafa. jaridar ta ce taɓarɓarewar fannin tsaro ya kai matsayin da ya kamata shugaban ƙasar nijar bazum muhammad ya sake jan ɗamara a kan wannan matsala fiye da sauran matsalolin da ake fama da su a ƙasar a bisa la'akari da yawan hare-haren ta'addancin da aka fuskanta daga ɗarewarsa karagar mulki kawo yau jaridar le sahel na cewa jami'an tsaron gandun daji sun yi zaman tunawa da abokansu da aka hallaka da waɗanda aka yi awon gaba da su sanadiyar aika-aikar 'yan ta'adda a yankunan da ke fama da tashe-tashen hankula Jaridar ta ce a yayin da ƙungiyoyin kwadago ke shagulgullar murnar zagayowar ranar ma'aikata ta duniya ƙungiyar waɗannan jami'ai ta keɓance 'ya'yanta a harabar ma'aikatar kare muhalli ta ƙasa domin yin addu'o'in tunawa da jami'an gandun dajin da suka mutu a kan aiki suka bar mata da yara marayu yayin da a ɗaya ɓangare ta buƙaci ma'aikata su ƙara dagewa a kan aikin tsaron ƙasa ba tare da nuna wata fargaba ba jaridar lagrif ta ce gwamnan jihar difa ya bai wa ƙungiyar aktir izinin sake komawa kan aiki bayan da a watan jiya ya umarci kungiyar ta kasar faransa ta dakatar da aiki sakamakon binciken kwanaki goma da aka kaddamar a kanta saboda zargin jami'anta da haɗa kai da 'yan ta'adda jaridar ta ce a wasiƙa ta biyu da ya rubuta wa ong acted gwamnan ya ce kungiyar na iya komawa kan aiki ko da yake kawo yanzu bincike bai kammala ba jaridar le nouveau na cewa talakan Nijar ya fada cikin halin ukuba sakamakon daukewar wutar lantarkin da ake fuskanta a 'yan kwanakin nan a yayin da a dai bangare ake fama da matsanancin yanayin zafi. Jariyar ta ce a kowace shekara idan irin wannan lokaci ya zagayo kasar kan fadawa cikin halin matsalar wutar lantarki amma kuma an kasa daukan matakin da ya dace a maimakon a yi amfani da hasken rana ko karfin iska gwamnatin da ta shuɗe ta kafa wasu tashoshin samar da wutar lantarki ta hanyar injin a daidai lokacin da kasashen duniya ke rufe irin waɗannan tashoshi da nufin mutunta matakan kare muhalli sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar Masu mu kafin mu rufe shirin na halin yanzu ga nasihar malamai albarkacin azumin Ramadan. Bismillah rahman rahim wa salatu wa salamu ala ashrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yawmiddin wa ba'd. Eh, ni ne almajiri Abdullahi Mala Abdunan birnin Kwani sabon gari koko Proje Kaura. Game da wannan wata mai alhurma mai daraja mai albarka watan da Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya sabkar da alkur'ani a cikin shi shine wata ramadana to wannan wata ne mai daraja mai alhurma wanda ana son musulmi duk inda yake tsakanin inda da kasan wani dan uwanka yake ka zo ka sada da zumunta ko sada da zumunta ko a waya ko ka je da kafa ka ka samu wannan sakamakon lada taki guda kai duka ana ɗaukaka darajar ka a rubuta maka sakamakon lada a karkare maka zunubai to wannan kayi aiki wanda annabi sallallahu alaihi wasallama yake so kuma aiki ne wanda magabata sahabbai su ba sun gabatar da yin shi ana son alheru su yawaita a cikin wannan wannan wata mai albarka mai daraja in akwai wata gaba da wani kiyayya da wani abu da ya shiga tsakaninka da wasu mutane ko wata kiyayya ko wani adawa cikin wannan wata ya kamata duk a sallala ma juna a nemi gafara domin Allah ya ce madaukakin sarki a cikin alkur'ani wa sulhu hairu sulhi shi ya higa ko wani al'amari na duniya duk ko menene ya buwaya to a koma ma Allah kenan irin wannan wata ma mai albarka ana son ya istighfari ya yawaita sauran wasu abubuwa duk na alheri alheri dai ake son ya gabata cikin wannan wata ya yawaita a yawaita shi duk wani abu na sharri a bashi baya dan annabi ya ce duk wanda azuminsa bai hana mishi ba shawoyi bai hana mishi wasu bidiyoyi ba da neman sulhi tsakanin shi da jama'a to wannan Allah babu ruwan shi ko ya ci ko ya sha ba ruwan Allah da azuminsa salamu alaikum masu sauraron sashen hausa na muryar amurka da haka muka zo karshen wannan shirin na musamman ya zo muku daga birnin kwannin jamhuriyar nijar tare taimakon ofishin muryar amurka da ke birnin mai a madadin dukkanin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka ni haruna mamman bako ke ce da ku a kasance lafiya daga nan birnin kwannin jamhuriyar nijar masalam.